ya ce amma ka yi wa momi alkawarin za a kasance cikin farin ciki me yasa kai shiru gaba ɗaya ka zama abin tausayi abu turab ya ɗan yi murmushi yana shafa kansa a hankali ya ce kawai kaina ne yake ciwo sadiq ya ce wannan duk zirga-zirga ne da ya yi ma yawa shi yasa sadiq ya ƙara da cewa to allah ya sauke za mu je gidan su zainab yanzu ko kai abu turab ya gyaɗa masa alamar e sai da suka yi la'asar sannan suka shiga gidan bayan sun isa har falo aka yi musu iso kanwar Zainab ta kawo musu ruwa da lemo ba a ɗau lokaci ba mom ɗinsu ta fito. Suka gaishe ta da ladabi. Ta amsa da fara'arta tana masa sannu da zuwa. Tana barin falon Zainab suka fito tare da Samha. Tun kan su ƙaraso falon Abu Turab ke kallon Samha ko kiftawa babu. A baya ce a jikinta baƙi ya yi mata kyau sosai ta ɗaura ɗan kwalin a Sannan sai wet ne a kan lips ɗinta ya sauke idonsa kan fingers ɗinta da aka yi mata jallalle sun haska su sosai duk sai ya ga ta yi mai kyau ba kaɗan ba gefen zainab ta zauna ta ɗan saci kallonsa ganin kallonta yake yi ya sa ta yi ƙasa da kanta murmushi ɗauke a fuskarsa ya amsa gaisuwar zainab sama ta kalli sadiq cikin sanyin murya ta ce ina ne ya yi murmushi ya ce lafiya lauya kike ta ce lafiya abu turab da ke kallon sama har lokacin ya ce good evening madam murmushi ta tana wasa da fingers ɗinta ta ce ina ne. bai amsa ba ya ɗau gilas ya ɗebi ruwa ya fara sha yana ajiyewa ya kalli sadiq ya ce friend za mu tafi yanzu ne ko sai an jima sadiq ya ce ai duk yadda ka ce haka za a yi zainab ta ce kar ku ce min yau za ku wuce min da sabuwar ƙawata dariya sadiq ya ce sabuwar ƙawarki kuma amaryar abokina fa ta ɗan buɗe ido ta ce to allah ya nuna mana lokaci ya ce ai lokaci ya zo har ya wuce matarsa ce fa ko don ban faɗa miki ba ne ta zaro ido ta ce da wasa kake amma ya girgiza mata kai yana murmushi ya ce ba da wasa nake ba kallon sama ta kallon take ta ki ɗago kai ta kawai sai ta yi murmushi ta ce wallahi na bayar duk duk a waje ɗaya muke da ita na bayar ba ta yi aure ba Allah sarki ai ban sani ba Allah ya bada zaman lafiya Sadiq ya ce amin kin ga sai ku fara zumunci tun kafin mu yi namu auren ko dariya ta yi haka ma Abu Turab ya ce to Allah ya nuna mana naku kuma sai kusan karfe biyar suka bar gidan bayan an tilasta su sai da suka ci fried rice da aka zubo musu dubu goma abu turab ya ba sista ɗin zainab suka rako su har bakin gate sannan suka koma cike da cike kewar sama don haka kawai zainab ta ji tana burge ta gata da kyau sosai da kunya a cewarta suna isa titi sadiq ya ce "Brand ku shiga ni zan shiga kedi saboda ina da wani appointment ne yanzu ku kam dole ku kwana a nan Tun da friend ɗin antinta ta ce za ka kai mata ita ku gaisa. Abu Turab ya ce, eh haka ne, na san kila ma yanzu suna ta kiran nan ba ta sun ji shiru. Sadiq ya ce, sai ka kira su ka sanar da su gobe za ka kai musu ita. Abu Turab ya ce, to ba komai ba matsala. Kallon sama Sadiq ya ce, to a mu zan koma Kaduna. Za mu dinga gaisawa a waya Allah ya sanya alkhairi. Murmushi ta yi ta sunkuyar da kanta, tana jujjuya leda hannunta ta ce Allah ya tsare hanya. Da haka Abu Turab ya ba shi hannu ya ce, Gaskiya na gode da irin wannan taimako da karamci da ka nuna min Allah ya bar mu tare. Ya ce, Ai kai abokina ne na kware zan shigo kedi kafin mu bar garin. Sadiq ya yi murmushi ya ce, To Allah ya kawo ka. Daga haka suka rabu Abu Turab ya bi shi da kallo, sai ya ji kamar, kamar kai ya tafi. Nafef ya samu, ya kai su kusa da hotel, sai kallon sama da, da ta ƙi barin su haɗa ido yake. a daidaitan har suka isa wani hotel mai kyau ya fito sannan ita ma ta fito ya ba mai a daidaita sauran kuɗinsa ya kama hannunta da nufin su shiga hotel ɗin ta warce hannunta bai ce komai ba ya nufi gate ɗin hotel ɗin ta bi bayan shi yana karɓan musu ɗaki aka ba su makulli ya bar reception ɗin ita dai tana biye da shi babban ɗaki ne mai kyau da ma keken gado ganin tsaye ta yi a bakin kofa ya juya yana kallonta ta ƙi barin su haɗa ido burmushi ya ce ‘yar shariyar ce yau kuma a kusa bebi in cewa komai ta ki kallonsa kuma har lokacin ba ta so ta sake kallon shi ba bai kuma ce mata komai ba ya kunna AC ya kwanciyarsa ko minti goma bai yi da kwanciya ba bacci ya ɗauke shi har fa lokacin sama tana nan a tsaye tana ƙare ma ɗakin kallo lokaci lokaci kuma tana kallon shi can dai da ta ga kamar baccinsa ya yi Barcinsa ya ta ƙarasa ɗakin ta ajiye ledar kayan hannunta ta zauna a can ƙarshen gado tana sata kallon shi. Can ta miƙe a hankali ta dawo gefensa ta zauna tana kallon fuskarsa. Sosai ta ga yara mai lokaci ɗaya jikinta ya sanyi ta minti ashirin tana zaune wajen kafin ta sauka a ƙasa a hankali ta kwanta a kan tiles ɗin ɗakin har aka fara kiraye-kirayen magariba tana ƙasa a kwance. Jin za a tada sallah ta miƙe zaune tana kallon shi ganin ya juya kansa zuwa ɗaya side ɗin ta miƙe ta isa kusa da shi a hankali ta durƙusa ta ce za a ta da sallah fadaktu jin ba zai taɓa jin ta ba hakan ya sa ta ɗan taɓo hannunsa a hankali ɗauke hannunta ta yi jin jikinsa da zafi ta miƙe ta ƙarasa zuwa ɗaya side ɗin ga mamakinta sai ta ga idonsa biyu durƙusawa ta kuma yi a gabansa da damuwa ta ce ba ka da lafiya ne murmushin ƙarfin hali ya yi mata hankali ya ce kawai kaina ne yake ciwo zauna ta yi a gefensa kamar za ta yi kuka ta ce To baka sha magani ba kuma miƙewa ya zaune da ƙyar ya ce, Zan sha, za ta yi magana ya yi mata murmushi ya kamo hannunta ya ce, Kai ki ci komai zan samu sauƙi, bari in je sallah zan siyo magani daga haka ya tashi ya shiga bazin. Tana nan yadda yanda ya bar ta haka ya fito ya ce mata ya tafi masallaci, sai ta gyada masa ya fita, sai kusan karfe bakwai ya shigo rike da leda a hannunsa yana ajiyewa ya kwanta haɗe da rufe ido ƙarasawa ta yi kusa da ledan ta buɗe ta ga abinci ne sai magunguna da ya siyo ta buɗe abincin ta dawo kusa da shi ta ce to ka tashi ka ci abinci sai ka sha maganin ba tare da ya buɗe idonsa ba ya ce ba zan ci ba sai an jima da ganinsa ka san ƙarfin hali kawai yake ta fashe da kuka sosai ai bai san lokacin da ya buɗe ido ya miƙe zaune ba da sauri ya kamo hannunta ya ce kuka kuma bebi Ganin kukan nata sai karuwa yake ya miƙe tsaye da ƙyar ya ce, To zan ci yanzu. Haka ta sa shi a gaba, yana tura abincin da ƙyar ko rabi bai ci ba ya ce ya koshi. Ita ta buɗe magungunan ta miƙa masa ya sha sannan ya koma zai kwanta ta riƙe shi. Ta riƙe shi, ya kalle ta a hankali ya ce, Baby, bata bari sun haɗa ido ba ta shiga cire mai rigar da take jikinsa. Ta bar shi gaba ɗaya daga shi sai singlet ta ce, Ba za ka yi wanka ba? girgiza mata kai ya ce ba yanzu ba daga haka ta rabu da shi ya kwanta tana zaune har aka kira sallar isha ganin kamar bacci yake ta miƙe ta cire kayan jikinta ta nufi ledan kayanta mai ɗauke da turarurruka mai yawa waɗanda zainab ta bata ta ɗauki zani jiyowa ya yi jin motsin leda ta zaro ido ta durƙushe a wajen da sauri Burmushi ya yi ɗauke kansa ta ɗau zanin da za ta ɗaura sannan ta saka hijab ƙarasawa ta yi kusa da shi ta zauna ba tare da ta bari sun haɗa ido ba ta taɓa forehead ɗinsa ta ji zafin ba mai yawa ba ne bakinta kaɗai ne ya yi motsi wajen cewa sori ya jawo ta a a da limshe ido kasa yin komai ta yi sai lamu tana jin bugun zuciyarsa a hankali ya kai bakinsa kunnanta cikin sanyin murya ya ce i love you samanta ta iya cewa komai ba jin hannunsa cikin hijab ɗinta ta kwace kanta da sauri ta miƙe murmushi ya bai buɗe idonsa da ke limshe ba sai shigewar ta bayi ko da ta fito kasa tantance ko bacci yake ko kuma idon sa biyu ta yi ta je ɗaya side ɗin ta durƙusa tana ta leƙen shi har ta gama shirinta cikin doguwar riga mara nauyi ta feshe jikinta da turare drinks kawai ta ɗauko ta iya sha saboda ba ta jin yunwa ta zauna kusa ta zauna har kusan sha ɗaya yanzu kam ta gane bacci yake jin ta fara jin bacci ta miƙe tana tunanin inda za ta kwanta don ɗakin ya ɗau sanyi saboda ac da ke kunne hakan ya sa ba za ta iya kwanciyar ƙasa ba hankali ta isa kan gadon ta kwanta can nesa da shi ta rakuɓe gu ɗaya. Sai kuma ta nemi baccin ta rasa, ta gaji da juye-juyenta ta murgina a hankali kusa da shi. Ta taɓa jikinsa ta jar lokacin da sauran zazzabi. Gani kawai ta ya juyo ya jawo ta a jikinsa. Ƙoƙarin sauka ta shiga yi da sauri ta ji yana kiran muryar ta can ƙasa. Tsayawa ta yi bata kuma motsi ba, ya kwantar da kansa a jikinta ya ce, Ni ne fa masoyin naki ina son na ji numfashinki. Shiru ba bata ce mai komai ba, ya maido ta jikinsa ta limshe ido a hankali. Haka bakin ya a cikin nata yana ji yadda zuciyarta take bugawa. Can sai da ya ji saukar hawayenta a hannunsa sannan ya ce baki so ko bebi ta gyada masa kai alamar ya rungume ta ya ce to shi kenan na bari a haka barci ya ɗauke ta jikinsa bai bai kuma yin bacci ba dan da ya kwantar da ita a hankali ya miƙe ya shiga bado. wanka ya ɗauro a wala ya fito yana zaune a kan darduma kusan ƙarfe yana juye-juye sai kuma ya sako ya daga kan gadon miƙewa ya isa gabanta ya durkusa ya ce me ya faru ne da ke ɗaura kanta ta a kan gadon ta ce na ya ɗago ta suka zauna a gefen gadon ya ce maganinki ya ƙare ne girgiza mai kai ta yi kamar za ta yi kuka ta ce na mance su a can gidan shirye yana kallon ta sannan ya kalli agogo sai kuma ya miƙe ya shiga bedroom ba ɗau lokaci ba ya fito ya ɗau robar ruwa ya koma bayan can ƙasa ya same ta za ta fara kuka ya iso wanta rike da ruwa ya zuba ruwan mai ɗan zafi a ciki ya ajiye ya ɗago ta ya kwantar da ita a kan gadon ya ɗago ta ya kwantar da ita kan gadon daga rigar jikinta ta ga zai ta zaro ido a da miƙewa ta riƙe rigar ta ce doctor ya ce eh na doctor ko kin mance ne tashi take yi a kan gadon ya mayar da ita ya kwantar da ita ya ce ko ki tsaya na miki magani ko kuma in kyale ki da ciwon ki ta ce eh ka yi kwanciyar ka bana so bai kuma sauraron ta ya kwantar da ita ya ɗage rigar ta riƙe da ƙarfi ta saka masa kuka ta ce ni ka kyale ni me za ka mi Na ce maka bana su. Dariya ta bashi ya dake ya ce, zan tsayar da ciwon ne bebi, ko na yi laifi. Ni fa ƙoƙari nake yi na taimake ki. Kamar za ta yi kuka ta ce, to, to dole ne sai ka ɗaga min riga za ka taimake ni? Ya ce, eh mana diya, ganin dai da gaske yake ta ce, to ni dai ka kashe wutan bana su. Murmushi ya ce, wai kunya ta kike ji kenan yarinya, za ma ki daina ni. Daga haka ya miƙe ya kashe wutar ɗakin ya dawo Tana yi tana riƙe hannunsa har ya ɗaga rigar ya ɗau ruwan roban. Kwacewa ta yi ta ce, zan yi da kaina, ni da kaina zan taimaki kaina kallon ta ya tsaya yi. Za ta miƙe ya mayar da ita ya kwantar da ita ta fashe da kuka ta ce, ni na ce maka ba na so dokto ka kyale ni. Kyale ta ya yi kwanciyarsa ya juya mata baya. Bai san yadda ta ƙare ba daga ƙarshe da ya ji ta kwanta. Yana jin ta tana ta juye-juyenta bai ko juyo ya kula ta ba. Bayan kusan awa ɗaya, ya ji tana kuka a hankali murmushi ya can ya juyo yana kallonta baya ta juya masa ita ma a hankali ya isa kusa da ita ya jawo ta a jikinsa ya kai hannunsa jikin cikin nata murya can kasa ya ce kina min gardama ina miki abin da za ki ji daɗi ko ita dai ta san ba dainawa ciwon ya ba amma ta ji ta ɗan samu rilif lamo ta a jikinsa idon ta limshi. jin ya fara canja salo ta buge hannunsa za ta miƙe ta juya ya juyo da ita ya kankame ta murya can ƙasa ya ce wato gudu na kike yi ko ba ta fuska ta yi ta ɓoye kanta a cikin kirjinsa har kusan ƙarfe biyu suna nan a haka ya ji alamar bacci ya ɗauke ta sai kusan ƙarfe bakwai da rabi sama ta tashi ta ga baya ɗakin miƙewa ta yi ta nufi gun da kayanta yake ta ɗau brush ɗinta ta tafi ta shiga bathroom ba ta yi mamakin ganin har ya yi wankansa ba tana gamawa ta fito ɗaure da zani ta isa gun kayanta ta ɗauka wanda za ta sa tana durƙushe a gun har lokacin ya shigo ɗakin kallo ɗaya ta yi masa ta ɗauke kai ba ƙaramin kyau ya yi cikin ƙananan kayan jikinsa ba ta yi ƙarfin halin miƙewa riƙe da kayan a hannu da ido ya bi ta kafin ya yi maza ya ta ta haɗe rai ta ce dokto ba na son haka ya zan je in saka ya ce ba gaisuwa turo baki ta ta ce ban saka kaya ba ai Ƙara ta saka masa a rikice ta rike zaninta ganin kwancewa zai yi, ta ce ba na son haka dakto ba na so. Sai kuma ta fashe da kuka ya rungumo ta haɗe da limshe ido murya can ƙasa ya ce good morning my wife. Daga haka ya kai bakin sanata tun tana tura tana son kwace kanta har dai ta haƙura. Kamar mai raɗa ta ji yana ce mata, har yanzu kina firiyon ɗinki ne? Bata iya ce masa ko bata iya bashi amsa ba. Yayi tambayar hausa uku amma shiru, sai tunkunnanta ta ji yana cewa ki min magana mana. Sai a sannan ta buɗe ido da ƙyar. Ai lokaci ɗaya wani ƙarfi ya zo mata ta ture shi a rikice ta fara ja da baya. Ta ce, doctor Fisgo ta yi ta fashe da kuka. Sosai ta ce, please ni ka bar ni, kake ta yi ta miƙe daga kan gadon. ya fice daga ɗakin ko ina na jikinta rawa ya dinga yi ta miƙe ta ɗau kayanta ta shiga wanka ta kusa minti talatin da fitowa kafin ya dawo ɗakin ya ajiye leda hannunsa ya kalli inda take ya ce ga breakfast ɗinki nan fingers ɗinta take wasa da su bata ce masa komai ba ya ce ki maza ki shirya kafin na dawo daga haka ya fita ta bi shi da ido kafin ta murguɗa baki ta miƙe ta buɗe ledan Bata wani bata lokaci sosai ba saboda ki take son sha. Kwanciyarta ta yi a kan gadon har ta fara bacci ya shigo ɗakin. Ya karasa ya zauna a gefen gadon yana kallonta. Hannu ya kai fuskarta ta buɗe ido da sauri ta miƙe zaune. Zaro mata idanu ya ya ce, Ki shirya yanzu mu je gun anti. Ba musu ta miƙe ta nufi gun hijab ɗinta da yake ta ɗauka ya ce ba za ki yi kwalliya ba ta ɗan kalle shi kafin ta ɗauke kai ta ce me shi Hijab ɗinta ta shiga sawa, ya miƙe ya isa bayanta tana juyowa ta ja da baya da sauri ya ce, Nuna miki zan yi meye shi, murmushi ta ya jawo ta jikinsa ya ce, Hakan ma kin yi kyau sosai bebi. Ba na son dama a dinga kallon minki, yana riƙe da hannunta suka fita. Ƙawar Anti Maryam ce ta yi musu kwatancen gidan a waya, suna isa ya ba mai a daidaita sau kuɗinsa sannan ya kira ta ya ce, Ga su nan a waje, Anti Maryam ce ta fito ta shigo da su gidan, Abu Turab ya gaida ya gaida ta da kansa a ƙasa ta amsa tana tambayar shi ya suke har falon gidan suka shiga bayan ya gaisa da hajiya salamatu da ƙawarta ya ce zai je ya dawo an jima daga haka ya yi musu sallama ya ɗan saci kallon sama kafin ya fita falo barin falon ƙawar hajiya salma ma ta yi anti maryam ta kalli sama ta ce a ina kuke yanzu kanta a ƙasa ta ce hotel hajiya salaman ta ce ina ya ce muke za ku daga nan Girgiza kai ta yi ta ce, Ni ban sani ba, duk suka yi shiru can da ajiya salamatu ta ce, Ya ma sunanki? Sama ba ta ɗago kai ba. Tana wasa da ‘yan yatsunta a hankali ta ce suna sama ake ce min yanzu. Anti Maryam ta buɗe ido ta ce sama kuma wake ce miki hakan? Ta ce shi ne yake cewa haka ne sunana duk inda muka je. Ajiya salamatu ta yi murmushi ta ce yanzu sama baki sha'awar musulunci? Sama bata ce komai ba Bata kuma ɗago kai ba, anti Maryam ta girgiza mata kai alamar ta bar zancen. Miƙewa anti Maryam ta yi ta dawo kusa da ita ta ce, Tama ya kamata ki gaya min gaskiya, abu wani abu ya taɓa shiga tsakanin ki da shi, in ɗagowa ta har lokacin kuma bata ce komai ba, anti Maryam ta ɗago kanta ta ce, Na san ba kya ƙarya dota, Kar ki fara a yanzu. A hankali ta girgiza kai, anti Maryam ta ce, Ni ba cewa na ki girgiza min kai ba ki buɗe baki ki min magana da kyar ta ce babu komai babu komai anti hajiya salamatu ta dawo kusa da su ta ce kar ba ki ji komai sama kar ki ɓoye mana komai ta kalle ta ta ce allah ni babu abin da ya taɓa shiga tsakanin mu anti maryam ta ce na yarda dota na san kuma irin tarbiyyar da mun da dad ta baki hajiya salamatu ta cire hijab din jikinta tana kallon gashinta ta ce kitso za a yi mata ne ko anti maryam ta ce eh kawai a yi mata miƙewa hajiya salamatu ta tana kallon sama ta ce to tashi mu je sama akwai salon a nan unguwar daga haka ta tashi ta shiga ta shiga ciki gun ƙawarta don cewa don cewa za su je salon tana dawowa ta ce sai ki haɗa abin da ya kamata kafin mu dawo maryam daga haka ta kama hannun sama suka fita cikin awa ɗaya aka gama gyaran gashin aka rangaɗa mata lalle mai kyau ba mai yawa ba sannan suka dawo gida Anti Maryam sai murmushi take ganin yadda 'yar tata ta fito. Hajiya Salamatu na kallon sama ta ce, Yaushe watan ke tsayawa? Sama ta girgiza kai ta ce, Gobe zan gama. Abubuwan da ya dace Hajiya Salamatu duk ta yi mata a spare room da ke gidan. Ita dai Anti Maryam ta sa a gaba ta yi, sai kusan bayan la'asar Anti Maryam ta kira Abu Turab bayan sun yi mata nasiha sosai. Godiya sosai Abu Turab ya dinga musu. ita kan sama banda kuka babu abin da take antinta ta ji tausayinta sosai da ƙyar ta yarda ta tashi anti maryam na riƙe da ita suka fita daga falon har bakin titi ta raka su sai da suka samu mashin sannan ta juya ta koma duk jikinta a sanye rufe fuskarta ta yi da a bayar jikinta sai kuka take ya rasa ta inda zai fara lallashinta haransa ya dinga jin tausayinta ya ji kamar ya rungume a barsa kafin su isa hotel ɗin har hijab ɗinta ya cike da kuka ai suna shiga get ya rungume ta bai damu da kallon da kowa yake musu ba ya jawo ta zuwa wata ƙarƙashin bishiya ya zauna da ita a kan kujera ya durƙusa a kan gwiwoyinsa cikin damuwa ya ce kai ki fasa min zuciya matata kina nadaman aure na ne da kika yi a hankali take girgiza mata kai har lokacin fuskar ta ɓoye a hijab ya limshe ido ya buɗe cikin sanyin murya ya ce ina son ki sosai sama ina son ki san da ni kaina ban san irinsa ba amma dai ni na san har, har numfashi na ya fita daga jikina ba zan daina son ki ba a hankali ta zame hannuwanta tana kallon shi da idanuwanta ya, ya kaɗa sosai ya ja murmushin jin daɗi ya ya kamo hannunta ita ma ta yi murmushin a hankali miƙewa ya ɗago ta ya rungume ta gan ɓoye fuskar ta ta yi a jikinsa ganin irin kallon da ake musu a harabar hotel ɗin washe gari tun da safe abu turab ya gama shirinsa ya shiga shirya masu kaya don kafin karfe tara yake son su bar zaria har ya fita ya siyo musu breakfast ya dawo bacci take bai kuma tashe ta ba barin ɗakin yayi ya fita a harabar hotel ɗin ya yi zamansa kiran anti maryam ne ya shigo wayarsa ya ɗaga kai ya ɗaga ta ya kai kunne haɗe da gaishe ta ta amsa ta ce dama wallahi jiya na mance ban ba dota sako ba idan ba damuwa ka taho ka karɓar mata don allah ya ce to anti zan zo yanzu miƙewa ya koma ciki wannan karan tada ta yi ta miƙe zaune ya ce i'm coming back soon diya ga breakfast nan na ajiye miki Ta ce ina za ka? Ya ce anti ce za ta ba da wani sako a kawo miki wai. Kai ta gyaɗa masa ya miƙe ya ce za ki iya ci gaba da baccinki. Miƙewa ta yi ita ma ta ce Allah ya kiyaye hanya. Daga haka ta shiga batu. Murmushi ya ya ɗau kuɗi da zai ɗauka ya fita. Takwas da rabi ya isa ya isa. Har falo anti Maryam ta shigar da shi suka gaisa. sannan ta ɗauko kuɗi ta miƙa masa ta ce dubu hamsin ne nan ka ba ta eh, sadakinta ne ta siyi duk abin da take so kansa a ƙasa ya karɓi kuɗin ya ce In sha Allah anti zan bata kunu da ƙosai ta kawo masa bai bai mata musu ba ya da zai tafi ya ba yaranta duk ya kuma yi mata godiya sannan ya bar gidan ya yi niyyar ƙarasawa gedigunsa duk sadiq amma ya kira namba ɗinsa ya ji baya shiga kawai sai ya sa ya koma Zaria. Sama na kwance idonta a limshe duk da bacci duk da ba bacci take ba ya karasa ya durkusa gabanta yana kallon ta a hankali ta buɗe ido murmushi ya saka mata ya ce masoyiya ta ya kike miƙewa zaune ta yi ya kama hannunta ya ce kin yi breakfast ɗin kuwa kai ta yaɗa masa ya fito da kuɗin aljihunsa ya sa mata a hannu ya ce ta ce na menene ya zaro mata ido ya ce wannan sadakin ki ne anti ce ta ce in ka miki ki yi duk abin da kike so ki siya da shi shiru tai tana kallon kuɗin can ta girgiza kai ta ce na baka haɗe rai ya ce kin ban kuma ai ba na ba ne naki ne me kike so in siya miki da shi ta kalle shi ta ce ni ba abin da nake so ai kawai kawai ka yi amfani da shi shafa gashin kanta yayi ya ce no dear ki faɗi dai abin da kike so na yi miki da shi bata kuma cewa komai ba Ya miƙe yana murmushi ya ce, Har yanzu kina son mu koma Gombe? Kallonsa ba ta kuma yi ba ce kuma komai ba, ya kuma zauna ya kamo hannunta ya ce, Kin yi shiru, ki yi magana mana. Ta ce, Duk yadda ka ce, ai haka zami. Ya ɗago ta suka miƙe ya ce, To na ce mu je can, saboda can nake ga ya fi tsaro. Ƙarfe sha ɗaya saura suka bar Zaria, suka ɗau hanyar Gombe. Sai kusan la'asar suka shigo Gombe, Sai sannan Abu Turab ya fara tunanin da idon da zai kalli mami Ga shi ranar Lahadi ce. Ya san tana tana ma gida har suka isa gida tunani kawai yake. Mai adaidaitan ne ya tsaya a kofar gidan ya kalli sama a hankali ya ce to me za ta kalle shi a hankali ta ce to me za ka ce ma ummi fitowa ya ba mai adaidaita tsawon kuɗin shi ita ma ta fito shi yana shafa kai ya ce, Ni ma ban san me zan ce mata ba, ko za ki faɗa mata abin da zan ce, Ta taɓe baki ta ce ni ba ruwana. ‘Yar dariya ya kama hannunta suka shiga kamfan ɗin gidan bayan ya amsa gaisuwar mai gadi. Kamar yadda ya yi tunani hakan ne don ummi na zaune a balkani tana aiki. Sama ta zame hannunta daga nasa a hankali yake tafiya har ya isa balkani ɗin. Ummi kam tun da ta yi masa kallo ɗaya dama ta ci gaba da abin da take durkusawa ya yi a gabanta sannan kuma ya rasa abin cewa kallon san Kallon sama da ke tsaye a gefe tana wasa da yatsunta ta yi ta girgiza kai, ta mayar da dubanta kan laptop ɗinta da kyara rabi Wani ƙarfin hali ya zo mai ya ce mata mami ina yini, kallonsa ta yi kafin ta ce lafiya lau. Sama ta ɗan risina ta gaishe da ita, ita ma ta amsa sannan ta ci gaba da abin da take. Ganin ba magana ummi za ta yi ya miƙe zai bar gun ta ce ya dawo. Dawowa ya yi ta kalli sama ta ce, ki shiga bedroom ɗina, akwai makulli a kan study table ɗauka shiga falon sama ta yi ummi na kallonsa ta ce sai da ka je ka lalata musu rayuwar ya sannan za ka dawo min da ita kenan ni na san ba takura maka nake ba aliyu amma kuma alkawari ne na ɗauka ba zan sake shiga rayuwarku ba da sauri ya ce wallahi ba haka ba ne mami kun kawar Abarta na kai ta a kaduna saboda ita musulma ce mami mami ba su suka bari muka bar garin ba sai da suka tabbatar na aure ta. Wannan abin nake gaya miki gaskiya nake gaya miki. Kuma sai da na je Kano gun mom ɗina na roƙe ta gafara tukunna. Na san na ɓata miki rai amma dan Allah ki yi haƙuri kai ki hukunta ni. Ummi da ke kallonsa ta ce, Wato na cancanci ka tafi ba tare da ka gaya min ba kenan, saboda zan hana ka ko? ai ka san ba zan iya hana ka ba in ka ce wajen antinta za ka ni ba zan hana ka ba sai dai ko in haɗa ku da wani ku je tare haka kake abin da kake haka kake yin abubuwan da kake so ka yi babu wani dalili sun kuya da kansa ya yi ƙasa ya ce ki yi haƙuri mami na san ban kyauta ba ki yafe mu. sama na fitowa daga falo Rike da makullin ummi ta ce mata ta je ta buɗe ƙofa a can tana barin gun ta girgiza kai ta ce idan ma kun tafi ba tare da sani na ba To me amfanin waya da ba za ka kira ni ka sanar da ni ba? Shiru ya bai kuma cewa komai ba, don ta girgiza kai ta ce, Gaskiya na yi mamaki sosai a kanka, saboda haka yanzu ni ba zan sake yarda da kai ba. A hankali ya ce, Ki haƙuri mami, ta ce ni dai kawai ka tayi ka je Allah ya rufa asiri. Ai na yi murna ma da yanzu ta kasance matar ka ce, bai iya miƙewa ba da gun, can ya ciro kuɗin aljihunsa ya miƙa mata ya ce, Anti ta ce ta ce na ba ta sadakinta ne, ko za ki siya mata wani abun mami, ba musu ummi ta karɓi kuɗin ta ajiye a gefenta, ya miƙe da ƙyar ya gun. har sama ta fara gyaran gidan kafin ya taho. Saboda ƙurar da ta yi, ya zauna ya ce, ina son in huta ne. Kawai ki ajiye tsintsiyan nan, ba tare da ta kalle shi ba ta ce, ni ba zan iya zama a cikin datti ba. Kallonta ya sai kuma ya yi murmushi ya ce, to baturiya, ɗaya sai ki zama mana da gidan yadda kike so ya zama. Kallonsa ta ita ma ta ce, to sai ka tsaya ka gani. Kwakwasa ƙofa aka yi ya miƙe ya isa kofar ya buɗe, mai aikin ummi ce, tsaye ta gaishe shi. Ya amsa sannan ta ce, madam ce ta ce in zo in taya ta gyaran gidan, hanya ya bata ya ce, to shi kenan, Bedroom ya wuce ya bar sa a falon Yana sallah ya cire bedsheet ɗin ya yi kwanciyarsa kafin ƙarfe biyar da rabi suka gyara gidan ko ina na gidan ya rage ɗakin da yake ciki ne kawai ba a gyara ba. Mama ta ce wa mai aikin na gode sosai zaki iya wucewa. Daga haka mai aikin ta wuce ita ma ta shiga bedroom ɗin da Abu Turab yake. Ƙarasawa ta yi kansa ta ja filan da yake kwance ta ce, Za ka kana kiran kanka dakto ne amma za ka iya bacci cikin kwanciyar hankali a cikin datti har lokacin bai buɗe ido ba ta yaɗe rai ta buga gadon ta ce ni ka tashin gama gyara na ka iya shiga kowane ɗaki a ciki tunda mun gyara buɗe ido ya ya fusgo ta jikinsa yana kallon ta ya ce ashe kin iya magana haka sama wace kanta ta yi ya shiga yaƙi suka shiga yaƙi ya miƙe zaune yana murmushi Kwace kanta ta yi ta miƙe ta nufi ƙofa, ya bi ta da kallo har ta fice daga ɗakin, sannan ya miƙe ya bi bayanta, da magariba mai aiki ce ta kawo masa abinci duk da ya riga ya siyo masu. Yana zaune yana zaune shi ɗaya a falo, yana danna laptop Khadija ta yi sallama ta shigo, durƙusawa ta yi nesa da shi ta ce ankul ashe kun dawo ya hanya, yana murmushi ya ce lafiya lau Khadija karatu ta ce alhamdulillah, sis ta sama fa, miƙewa ya ce bari na je na duba miki bi tana ciki daga haka ya nufi bedroom ɗin yana shiga tana fitowa daga wanka ɗaure da towel ta yi masa kallo ɗaya ta wuce can karshen gado ta zauna ya bi ta da ido sata kallonsa ta yi ganin kallonta yake ta bata fuska ta ce ina son na sa kaya ne ya kamata ka fita ka bani waje rufe ƙofar ɗakin yayi ya ce ai yanzu zaki iya zaki iya saka kayanki miƙewa ta za ta koma bayan ya riƙo ta da wani ta wani haɗe rai ta ce ba na so ba na son haka dakto na sha gaya maka shi ma ya haɗe giran sama da ta ƙasa ya ce ba ki son me fashewa ta yi da kuka ya buɗe ido ya ce me na yi maki haka ne ganin da gaske take ya zauna a gefen gadon ya zauna da ita gefensa ya ce khadija fa tana jin ki a falo daga magana kawai sai ki fara min kuka kallon kofar ɗakin ta tana share idonta dumshe ido ya rungume ta yana shafa gashinta ya kai bakinsa kunnenta ya ce ina roƙon dai an jima ba za ki ce min ba ki so ba don ko kukan jini za ki wannan karan ba zan kyale ki ba shiru tai ba ta ce masa komai ba ya sake ta yana murmushi ya ce ki shirya tana jiran ki a falo ta gefen yi ta